Matsalar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi na ɗaya daga cikin ababen da tsawon shekaru aka bayyana da cewar suna rura wutar matsalar tsaro da aikata miyagun laifuka a cikin al'umma. Don haka ziyarar da kwamandan hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa reshen jihar Zamfara ya kai wa gwamna Dauda Lawal a fadar gwamnatin jihar kenan Gusau abu ce da ta zo daidai lokacin da ake matuƙar buƙatar ta la'akari da irin faɗi tashin da yanzu haka gwamnati mai ci yanzu a jihar nan ke yi na ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro da aka kwashe shekaru ana fama da ita ziyarar dai ta samar da wata kafa ta yin tattaunawa game da matsaloli daban-daban da ke hana ruwa gudu ga samun nasarar faɗi tashin da ake yi na kawar da matsalar ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi a wannan jiha kazalika da hanyoyin da ake ganin idan an bi su za a samu nasara Gwamna Dauda Lawal ya da ƙudurin gwamnatinsa na yin aiki tare da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa da hukumar ta NDLEA a jihar nan da manufar magance matsalar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Matsalar da aka bayyana a matsayin tana ruda wutar matsalar tsaro da ake fama da ita a wannan jiha. ya ce gwamnatin jiha za ta samar da dukkanin taimako da agaji da ake buƙata don ƙarfafawa hukumar gwiwar sauke nauyin da ke kanta yadda ya kamata musamman ma ta ɓangaren karya lagu na masu safarar miyagun ƙwayoyi zuwa jihar nan. Gwamnan ya ma yi alƙawalin gyara wuraren da ake tsugunar da waɗanda suka kamu da wannan matsala tashar miyagun ƙwayoyi don ganin an canza musu tunani da ke nan gusau, kazalika da samar da wani matsuguni da ya dace da hukumar da kuma motocin aiki ga jami'anta don ƙara musu azamar sauke nauyin da ke kansu. Tun farko da yake jawabi, kwamandan hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa reshen jihar Zamfara Bamidele Amos Shogun ya ce hukumar a shirye take ta karfafa kawanci da gwamnatin jihar Zamfara don samun nasarar gudanar da ayyukanta daidai da tanta da dan kundin tsarin mulkin ƙasa. Ya bayyana kwarin gwiwar cewar ga alamun da ya gani a gwamnati mai ci yanzu hukumar za ta samu kyakkyawan yanayi na matattakar masu safara da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ke jihar nan abin da ci zai taimaka gaya wajen rage matsalar tsaro da ake fama da ita. Jamilu Ibrahim Gusau.